Kasancewan ƙasar jamhuriyar Kamaru tana sahun gaba-gaba wajen noman ayaba a ƙasashen nahiyar Afirka kuma ita ce ta farko a ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya wajen noman ayaba kuma 'yan kasuwan kayan gwari suna shigar da kayan ayaban a ƙasashen duniya domin ingancin ayaba ta ƙasar jamhuriyar Kamaru shine ma yasa na hira da sarkin ayaba na ƙasashen nahiyar Afirka ta tsakiya Alhaji Mustapha Arfi na ganin irin yadda suke sayar da kayayyakin ayaban a kasashen duniya. Eh wannan ayaba daga kamfanin din PHP muke samun wannan ayaba muke siya muke siyarwa ba noma shi muke yi ba. Dan kasuwa ne kwarai kuwa. Masaran da ake ci ake samu a cikin danyen eh, kaya kalubale ina da yawa a ciki. kaya ne wanda kayan gwari ne shi ikan a can najeriya ya ka ajiye mota wanda ya kamata ya ɗauka maka kayan nan yayin da aka ce za ka yi kasuwan nan baka da kuɗi abun ba zai yiwu ba kuma eh, nan ka burka mun ya tashi masu jirgi kwaston eh, rabano duk sai mun gama da su domin mun riga mun yarjejeniya da su idan kun kawo kayan nan ka lalahu kashe kayan mu na tafiya ba mu samu matsala a wannan amma ɗanyen kaya bayan da muke shan wahalan shi irin damuna damuna yayin da ruwan teku ya taɓa shi ko kaɗan ne shine wani lokacin ka yanzu da muke muna wannan kasuwan akwai riba a ciki ba wai babu ba amma asara wani lokacin ya taso maka to sai ka rasa da za yi tun da masu turai suke turawa mu mun zo mun soma kamar da na gaya ma da farko cewa kusuri na soma da shi ni na nemi sha'anin zuwa na kamar Najeriya kamar Nijar. Shi ma sarkin Ayaba na ƙasar tarayyar Najeriya Alhaji Hassan ya mini ƙarin bayani ta wayan taraho na irin yadda suke sayar da kayayyakin ayabansu a ƙasar ta tarayyar Najeriya da ma ƙasashe makwabta. Eh, wannan ayaba wannan muna samu ta ne daga ƙasar Kamaru muna samu ta daga ƙasar Kamaru ta nan Alhaji Muhammadu Mustapha PRP. Yake babu ita idan ya ba ta sai shigo da ita Najeriya. Ta shigo da ita Najeriya tana shigowa nan Alhaji Muhammadu Karzo zuwa Kalba. Shi ne yake raba mana ita yana raba mana ita yana tura ta wata ana tura ta Maiduguri wata kuma ana turo ta nan wajen mu Abuja. Gaskiya alhamdulillah mun samu nasara wajen shigo da ayaba domin ayaba tana da kyau kuma tana da inganci. Kuma duk wanda zai amfani da ita in ya ci zai ci tana da daɗi sosai. To ita gwamnatin Najeriya bata ba ku taimakon waɗansu kuɗaɗe ba kasancewa kun yi asara? eh to san saboda abubuwa dai ana samu sai dai gwargwado abin da ake samu akwai abubuwan da aka samu saboda kantin da ka ba mu taimako shi ake gyara sabuwar wancan kasuwa ake ta kokari bakin gwargwado shugabannin mu suna yi hmm. shi ne suke saboda haka san mu tun da ba akwai iyayen gidan mu shugabannin mu duk wani abubuwa su suka fita ba za mu san da yake karuwa a wannan wuri haka dole duk abin da zai yi dole sai ya wuto iyayen shugabanninmu. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.